Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daren yau Laraba 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata tawagar gwamnatin Najeriya ta isa jihar Neja a wani mataki na kubutar da wasu mutane da aka sace su 42 ciki har da ɗaliban makaranta. Bayan haka za ku ji cewa masana sha'anin tattalin arziki da ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata a Nijar sun yi na'am da matakin tabbatar da tsohuwar ministar kudin Najeriya Dr. Ungozi Okonjo Iweala a matsayin sabuwar shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An ƙara samun haske a kan yayyawar amfani da shaidar yin allurar rigakafin corona a Turai. Yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen sai da barasa, gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe. Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya gaya wa manema labarai a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi amma ma'aikacin tafiye-tafiye yawon bude ido da kuma karbar baki suna matukar bukatar su ga sun sake bude kasuwancinsu kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya wto ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da kalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba tana mai cewa ana bukatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta Sabon daraktan kungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka nada Ngozi Okonjo-Iweala ta ce yayin da kaskancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi yana da mahimmanci a samu karewar gabatar da sakamako. Ina mai da hankali kan cika aiki da kuma samun sakamako. Kuma ina so in tabbatar da cewa mutane sun tuna nahiyata da ta samar da shugaban kungiyar WTO ta farko da ta kawo canji. Okonja Uwela ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne haɗe da daga waɗanda aka ware kamar mata da masu ƙananan masana'antu don a dama da su. 'Yan Najeriya koya Toyo tsohuwar 'yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da tarayyar Afirka. Ta yi aiki tare da Okonja uwaila kuma ta ce ita 'yar sahun gaba ce. Ita wata mutumiya ce wanda ta kasance babbar mai kire-kire. ta ce Ngozi tunaninta shine abin da zan iya yi daban kuma wani canji zan iya kawo a lokacin mawuyacin yanayi. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. An gudanar da alluran farko ne a asibitin Tokyo 'yan sa'o'i kaɗan bayan asibitin ya karbi allurar rigakafin Pfizer BioNTech. Kimanin likitoci da ma'aikatan jinya dubu arba'in ne a duk faɗin ƙasar za a yi wa allurar rigakafin na farko. tare da cimma burin yin alluran jimilar ma'aikatan kiwon lafiya miliyan uku da kafin watan maris sannan kimanin 'yan kasar miliyan 36 masu shekaru 65 zuwa sama su biyo baya tsarin allurar rigakafin na japan dai ya fara ne da tafiyar hawainiya yayin da sai da hukumomin lafiya suka ba da amincewa a hukumance kan amfani da magungunan pfizer biontech mai allura biyu a ranar lahadi jami'ai sun buƙaci kamfanin pfizer da ya ƙara yin gwajin kan allurar rigakafin baya ga gwaje-gwajen da aka yi a baya da aka gudanar a wasu ƙasashen taro kono ministan allurar rigakafin ƙasar ya faɗa wa manema labarai jiya talata cewa an gudanar da ƙarin gwajin ne don mutanen japan su amince da shi alluran rigakafin ba tilas ba ce a japan kuma yayin da kono ya bayyana kwarin gwiwar zai iya kaiwa ga ma'aikatan lafiya da ke kan gaban aiki da tsofaffi ya yadda yana buƙatar tsara wani shiri don samun nasarar kaiwa ga matasa tare da ƙarfafa musu gwiwar karɓar allurar Shugaba Joe Biden ya sa hannu a dimbin umarnin zartarwa da ke sake fasalin manufofin shige da fice na Amurka game da sake farfadowa da kuma faɗaɗa shirin 'yan gudun hijirar Amurka a watan shi na farko a ofis. Amma masana da ƙungiyoyin sake tsugunar da mutane sun gaya murya Amurka cewa zai ɗauki lokaci kafin su sauya tsarin da gwamnatin Trump ta kawo na sake tsugunar da 'yan gudun hijirar wadda ya rage yawan waɗanda ake ba damar shiga da ya zama mafi ƙaranci cikin shekaru da dama. Daga watan Oktoba, Amurka na shirin tarban 'yan gudun hijira dubu ɗari da ashirin da biyar a shekara daga dubu goma sha biyar da gwamnatin Trump take bayarwa a shekara. A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Wata tawagar gwamnatin Najeriya ta isa jihar Neja a wani mataki na kubutar da mutane 42 ciki har da ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta garin Kagara guda 27 da 'yan bindiga suka sace. Tuni dai gwamnatin jihar ta Neja ta ba da umarnin a rufe duk makarantun kwana a jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Mustapha Nasir Batsari. Wata tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya ta iso jihar Niger. a wani mataki na lalubo hanyar da za a kubatar da mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya ta kagara guda 27 da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a safiyar laraban nan shugaba muhammadu buhari dai ya yi allawa dai da sace waɗannan yara inda ya umarci sojojin kasar da su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun kubutar da waɗannan yara. Alhaji mai gari Dingyadi shine ministan kula da harkokin 'yan sanda a Najeriya kuma yana cikin wannan tawaga ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ta isu nan jihar Niger. Kamar da ka sani mun ji labarin abubuwan da suka faru a nan Niger State shine mai girma shugaban kasa ya turo mu da ni minista na 'yan sanda da minista ministan harkokin cikin gida da ministan watsa labarai da nsa da uh, inspector general na 'yan sanda domin mu zo nan mena mu sadu da gwamnatin jihar kuma mu ji yadda auwan suka faru mu gabatar da juyayi da rashin jin daɗin mai girma shugaban ƙasa kuma mu tabbatar ma mutanen jihar Naja da Najeriya baki ɗaya cewa mai girma shugaban ƙasa a shirye yake kuma ya riga ya ba da umarni dukkan matakan da ya kamata a ɗauka domin a ga cewa wannan bayan Allah da 'yan makaranta da sauran mutanen da aka ɗauka an dawo da su sun sadu da iyalansu cikin ƙoshin lafiya. Masu cewa ma gaba ɗaya gwamnati ta kasa akan matsalar tsaron nan me zaka ce musu? A wannan waɗanda ba su san abin da suke yi ba ne ba wanda zai ce gwamnati gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin gwamnati na iya ƙoƙarinta tun da farko dai gwamnatin jihar Niger ta ba da sanarwar rufe duk wata makarantar kwana da ke wannan yanki har zuwa lokacin da al'amura suka daidaita har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayanin da aka samu daga 'yan bindigar da suka kwashe waɗannan yara To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce maganar ba da kuɗin fansa ba ta taso ba. Mu yanzu muna nan muna ta yaka kokarin mu muna so za mu bi duk hanyar za a bi a ko mutanen nan. Maganar ba da kuɗi ta taso ba amma kuma duk wani eh, barawo ko kidnapper da yake so ya tuba na tabbata ga Allah mu ta bangaren a gwamnati duk abin da za mu yi mu taimaka mishi ya samu sana'a. a halin da ake ciki dai bayanai na nuna cewa shahararren malamin nan sheikh ahmad gumi ya isu nan jihar niger a wani mataki na yiwuwar neman yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria madalla a gaida mustapha nasiru batsari Masana sha'anin tattalin arziki da kungiyoyin kare haƙoƙin mata a Nijar sun yi na'am da matakin tabbatar da tsohuwar ministar kudin Najeriya Dr. Ungozi Okonjo Iweala a matsayin sabuwar shugabar kungiyar cinikayya ta duniya bayan da abokiyar hamayyarta wato ministar kasuwancin Kuriya ta Kudu Yoo Hee ta janye daga wannan fafatawar. Masanan da kungiyoyin suna masu shawartar Dr. Ungozi da kada ta manta da gida Afirka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. A ranar Litinin din da ta gabata ne Dr. Ungozi ta karbi ragamar hukumar cinikayya ta duniya sakamakon cikakken goyon bayan da ta samu daga sabuwar gwamnatin Amurka karkashin jagorancin shugaba Joe Biden. tsohuwar ministar kudin tarayyar najeriya wacce ta rike mukamai da dama a gida da waje dr ngozi ita ce mace ta farko kuma 'yar afirka ta farko da ke shugabancin hukumar ta wto ko oms dalili kenan kungiyoyin kare hakkin matan jamhuriyar nijar ke alfahari da ita in ji hajiya halima sarmai mataimakiyar shugabar kungiyar sos 5 e yau dai ranar alfahari ce ga duk matan duniya ba na najeriya kaɗai ba baka wata ba babu ilimi bane ba babu basira bane ba babu hikima bane matsalar launin fata ne da ake kawa ana sawa cikin lamarorin rayuwa su ne ke kawo cikas ka san mu mata ana ganin kamar wani bi ba mu iyawa ne to ba kasawa ba ce wani bi ka san haraka rayuwa ga iyali ga waɗansu lamurra da suke zawa ga tarbiyyar yara shine yake dan kamu yake dan taka mu burki wani bi wajen na tahiyar da rayuwarmu. Haka shi ma masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke farin ciki da zaben Madam Ngozi a wannan matsayi. Abin alfahari ne, abin jin daɗi, abin murna ga mu mutanen Afirka. Wannan mata 'yan Nigeria, Ngozi ta zama wato shugaban hakuma eh, ta cinikayyar duniya wadda ake ce ma OMC kuma ya zamanto ita ce 'yan Afirka ta farko da ta fara rike wannan mukami kuma mace a cikin duniya ya kuma kara da cewa damka ragamar wannan hukuma a hannun wata ba'afarkiya alheri ne ga nahiyar afirka wacce ta jima tana fuskantar rashin adalci daga wasu masu bakin fada a ji a duniya in ji shi in ka ɗauki kamar yanzu man fetur namu eh, wanda muke tonawa cikin kasashen afirka kai duk abin da ka sani wanda muke tonawa ko muke shibkawa yana hutawa to farashin shi ba mu ke sanya shi ba su ke sanya shi ta hanyar wannan hukumai kenan tunda aka sa wannan mata el afirka kuma ta yi zama tsohon minista ta kuɗi ta nigeria kasan ko da inda aka ce maka mutum na asalin nigeria ne ana mushi tsammanin kishin afirka ganin yadda ake fama da karancin hanyoyin ilmantar da mata a kasashen afirka ya sa hajiya halima shawartar sabuwar shugabar hukumar ta cinikayya ta baiwa wannan fanni mahimmanci in ka yi lissahi matan afirka in su miliyon nawa ne nawa suka yi karatu suke da ilimi nawa suke da ilimi mai zirhi abin kalilan ne kenan ta ba da ta yi aiki tukuru kan matan afirka su samu ilimi musamman ma ilimi mai zurfi saboda yanzu ilimi shi ke kyautata rayuwa a dan adam. A farkon shekarar nan ta 2021 kasashen Afirka sun kaddamar da tsarin kasuwanci mara shinge. Sabili kenan masanin tattalin arziki Dr. Sole Abdullahi ke cewa kamun ludayin Dr. Ngozi Okonje iwela na iya zama wata hanyar karfafa wannan yarjejeniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaimu Mini Barma. To ma sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahotonmu na musamman akan rikicin kabilanci. rikicin kabilanci rikici ne da ke kawo matsaloli iri-iri kama da samar da 'yan gudun hijira sanya ɗimbin mutane su yi ƙaura daga wannan sashe zuwa wancan haka ma faɗin kabilanci yakan haddasa matsaloli iri-iri kamar rashin abinci rashin wurin kwana hasarar dukiyoyi hasarar rayuka da ma ɓacewar wasu a lokacin rikicin na yi tattaki zuwa garin akinyele inda ni tattauna da wani shugaban 'yan arewa wanda ya daɗe yana karɓar 'yan gudun hijira kana ya tsaya ɗayan daka da ya taimaka musu da kayan abinci sutura da kuma wurin kwana sunana alhaji yaro abubakar ciyaman na hausa community a kinyala trelafa kuma sarkin gabas alhamdulillah mun karbi yan uwanmu maza da mata da ƙananan yara sama da ɗari biyar domin mun rarraba su wuri-wuri ko gidan alhaji sa'idu an sa sama da mutum ɗari biyu mace da ƙananan yara akwai gidan wanka alhaji adamu na a kinyale su ma sun fi ɗari biyu a nan akwai gidaje irin wanda ma musamman suka zan nasa suka taso suna nan kowa ya san gidan da zai je kowane gida akalla ka samu sama da mace hamsin ɗari ko ni a kusa da gidana na aje mata da kananan yara sun kai ɗari kuma akwai ban tausai da ran da aka kawo su yunwa ma akwai yarinya a shekara uku wadda ta dunkule uwar ta ce yunwa ne kwana biyu babu abinci sai da ne kuka saboda haka mun dan kwantar masu da hankali kuma mutane jama'a da kungiyoyi na yan arewa mazanna nan sun taimako da da abinci take wanda ake masa da huwa ake ba su tare da ruwa sannan kuma waɗansu ma matan daga su sai zani saboda sun fito a fujajen yara ƙanana ba riga duk kuma an taimaka to daga nan kuma aka rika samun motoci domin kowane hankalinsa ya tashi so yake isa gida to dama mun yi haka ne saboda ban yi saurin tura su ba kar su je arewa a irin wannan matsayi ya zama abin ya shafi ko ina kamar da me da me suka ce ya koro su daga can unguwar sasa suka yi wannan garin a kenyele ah, sun fari cewa lokacin da wannan rigima ta taso ana zuwa ana harbe-harbe kuma ana cinna wuta a gidajensu sannan kuma bayan sun an gudo su an sa jami'an tsaro suna ɗauko su daga fada mai martaba sarkin sasa zuwa wurare don ma ba na akila har saba an kai wasu can saba ibada an kuma rika shiga ɗakunan su ana kwashe musu kaya kowanne in ya abu na sai an kwashe kan a cinna wuta abin da suke gaya mana kenan. to ku a matsayin ku na shugabanni wani mataki kuka ɗauka domin kwantar musu da hankali kana kuma a kare aukuwar irin wannan rikici ci a can gaba mun tabbatar musu da cewa nan inda suke gida ne ba a daji suke ba shi ya kawo muka ba suturu da kuma kulawa ta wajen ciyarwa da kwantar musu da hankali domin suka tafi a bujajen din nan to Allah ka dai sa abin da zai faru mu kuma abin da muke nema zaman lafiya musamman a halin da Najeriya take ciki a ko ina na tashe-tashen hankula to wannan abin ne abin da yake gaban mu na mu gaya musu a zanna lafiya ko muna kiran jama'ar muna arewa da Allah kwantar da hankali a insha allahu ba wani abu yanzu kura ta lafa sai dai kuma su shugabanni su zanna domin tabbatar da afkuwar abin zuwa gaba a zama ya kare kenan domin kowane sarki na yarbawa da na hausawa a zanna duk wanda ya zama bangaren shi an samu matsala to a tabbatar da wannan shugaba wannan sarakuna na yarbawa to su dauki dauniya bisa gaya wa yaran su dan sun san su a zanna lafiya haka ma na ji ta bakin wasu da rikicin ya rutsa da su maza da mata inda na iske maza sun taru daban mata daban Usman Ustazu gudun hijira daga sasa. Me yasa kai bar sasa? Dan in tsaye da rayuwata. Ana kore ku ne? Ana kore mu. To an ce komai ya koma daidai me gaskiya haka? To yanzu ban da tabbadin komai ya koma daidai dan kayana na can aje cikin daki na da cikin akwati ta suna can na baro. Yanzu kwanan ka nawa nan? Nan kwana na uku. Ran Atanin na taho nan. Yau muna talata na raba ko? To kana da niyyar koma sasa? Sasa ina da niyyar koma in komai ya yi lebur. In an in an seti na kwarai bai hana mu koma. Shaye badan bagin. Daga sasa ne ke. Me ka kana a Kenya? Hijira. A me yasa kai gudun hijira? Saboda wahala. me wace irin wahala ta kashe-kashe da sare-sare yan uwan mu ake yi an ce komi ya lafa a har yanzu akwai sauran suka masu bin mutum lungu-lungu sara shi mashi mutunci yanzu me kuke son a yi muku a yanzu abin da muke so muna son abin nan Allah kawo ta mu taimako daga Allah kana da niyyar tafiya gida muna niyyar Allah abin nan in burgiba ta kwanta yanzu da a ce a baka kuɗin mota za ka wuce arewa a to ba mamaki in wuce ba ma mamaki kuma tsaya Muhammad Mustapha mai an kone gidan da nake shago na a ya kone bayan haka tun nan juma'a muke mu sai ran mande muka samu fitowa da sa'i muna sasa duk abin da aka yi an haƙari da sasa dama abin da mani ne in je ɗauko ta gona da wanda ko zan samu aka kuma gaske da mu ya kone gaba da lokacin da ake rigima kana fita waje ko ina ban hita muna nan sasa har ranar sai ran monday in ka samu zama hitowa ranar litinin ran latan ne samu dama yaya batun abinci to abinci wallahi tunan tunan jima'a tunan jima'a da mun ka sha mun ka sha lutu wallahi in ka ga abinci sai dai mu sha mu sha minera ko ruwa amma wallahi babu abinci sai ran sai ran atanin na zo nan nan ya kane na abokina na samin lifto ni sha zo shine nake miki a kenyele kaga waɗanda an ka jikita a rikicin kwaran gaske mana mutane ba ma magance tun da mutane muna nan mu nan maki gawa ma wallahi ga wanda aka kashe wallahi na ma san wanda aka kashe duk na sani na ina kire da yawa wanda sani wanda aka kashe suna na hawa wa musu fada yanda aka yi a sasai kawun nan gurin ana kore ku ne ba a kore mu ba amma mu da kanmu muka gudu saboda an kashe rayuka da yawa saboda wahala ce muka gani gidan malam kwanan mu uku muna boye da wahala ana sa a cinna gidan malam wuta sai muka gudu binta na so to Allah dai ya fitar da mu ya fitar da ƴaƴan mu ba mu da abin da muka fito da shi mun fito yunwa cike mu mata ishe mu ma Allah ne fitar da mu da dauki da aka kawo mana to yanzu ga kina a yale. ya kike ji to alhamdulillah na samu kwanciyar hankali da ni da ƴaƴana a nan a Kenyele da niki kina niyyar komawa arewa eh ina niyyar komawa arewa kwanan nan in dai na samu sarari ina niyyar zan koma arewa sunana Hadiza Aliyu wallahi mun mun sha wahala mun sha wahala da kayan mu da komai an ne da an ne muna kayan mu ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya mun ta wannan da yunwa da kishirwa duk ta ishe mana Allah ya sa mana da ƴan uwa suka tallafa tallafa mana kaɗan abin da Allah ya hore masa suka tallafa mana alhamdulillah alhamdulillah mu tafi cikin kwanciyar hankali ba cikin hatsaniya ba Allah ka ba mu zaman lafiya yanzu idan aka samu zaman lafiya zaki koma unguwar sasa to zan koma sasan Allah ba mu kwanciyar hankali Allah ba mu ubangiji Allah ka ba mu kwanciyar hankali a sasa sunana Khadija Dashi ke ma kina gudun hijira ne eh saboda me kike gudun hijira ana faɗa Hausawa da Dubawa a ina a sasa to na a kin lafa ba a yin komai hankalin kowa a kwanci to yanzu kina son ki koma sasa a'a ba ki son ki koma eh ko da iyayen ki sun koma baki koma sasa? Eh. Me yasa? Ana faɗa. Babu. Na me yasa ka zo a Kinyale? Ana faɗa. A ina ake faɗa? A sasa. To ina babanka? Yana can To ina mamanka? Da Kano. To yanzu kai kana so ka koma sasa ko ko ka fi sun ka je arewa? Ina son na je arewa. In ka je arewa Aiki me za ka yi? Dan gudu ne. Amina Ali. Ke ma kina gudun hijira ne? Eh. Saboda me? Saboda kashe-kashen da aka yi. To ai yanzu an ce ba a kashe-kashe. Za ki koma sasa? Eh, in uwaye na son koma. Za ki koma. Yaya kike ji da kike nan Kinyale? sasa ina jin daɗi cikin a hankali ana ah, ibrahim nasu kai ma gudun hijira haka eh wallahi saboda me saboda faɗan da ake saboda faɗan da ake ba wanda zai tsaya kashi shayi faɗan ya shafe ka faɗan ya shafe ni mana tunda an fatali da gidan mu kaza ka an kokkona mana kaya da ƴar ma muka samu muka sha Idan ba a manta ba, an taɓa yin irin wannan rikicin kabilanci a garin Shagamu na jihar Ogun. Haka ma an taɓa irin wannan rikicin kabilanci a garin Ile Ife a jihar Osun. Sai gashi a halin yanzu kuma rikicin ya zo nan a garin Ibadan na jihar Oyo. A jihar Legas ma an taɓa yin irin wannan rikici na kabilanci wanda dukkan waɗannan rikice-rikice sun yi sanadin hasarar rayuka da ɗimbin dukiya. A sakamakon irin waɗannan rikice-rikice har yanzu wasu ba su koma wuraren su ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tun madalla. na gaba. Wasanni a takaice. Matsalolin da Accra House of Oak ke fuskanta sun ƙara munana a safiyar ranar Laraba lokacin da magoya bayan kilabun ɗin cikin kushi suka tsunduma zuwa hedkatan kilabun gabanin gabatar da kashedi ga hukumar tagbe afirde kadda su kuskura su naɗa wani mai koyar da wasa na ƙasar waje bayan da mai koyar da klabin ɗin wasa ya yi murabusa. ƙungiyar magoya bayan klabin ɗin ncc sanye da jajayen ɗabara cikin kushi game da ra'ayoyi da hukumar ke gabatarwa cikin shekaru goma da suka wuce sun dakatar da ma'aikata gudanar da ayyuka kansu gabanin gabatar da jawabinsu kungiyar magoya bayan na accra house of oak sun gabatar da wasu bukatu ga hukumar game da nada coach din na gida. Mai koya da kasar Ghana wasa Karim Zitu ya nuna cewar nasarar da yaransa suka samu da ci hudu ɗaya a kan Tanzania a CAF under 20 kafa a fasansu na farko. Ba sauki ba ne kamar yadda sakamakon wasar ya nuna. Black Satellite din sun samu soma wasansu na farko da jefa ƙwallaye masu yawa a raga inda Precious Buwa ya jefa kwallaye guda biyu sai kuma 'yan wasan gaba guda biyu abdul fatawo ishaq da joseph Banz su kuma suka jefa kwallaye daya daya a aga ghana daina a saman rukuninsu da yawan kuluka. bayan Morocco ta lallasa Gambia da ci ɗaya da nema a wasassu. Tsohon mai koyar da asanci kwatakwa wasa Maxwell Kunado ya bukaci kulabin ɗin ta biya shi wato diyar dola dubu sittin. Kunado wadda aka kore shi tun a watan Disamba shekara ta dubu biyu da ishirin saboda bai taɓuka abin kwarai bayan Great Olympics ta lallasa kulabin ɗinsa. Ya rubuta wa manya na kulabin su biya shi diyar dala dubu sittin saboda sallama da suka yi masa wadda kuskure ne wannan adadi ko kuma dai wannan kuɗi zai linka muddin ba a tattauna wannan lamarin ba har ya kai gaban hukumar kwallon kafar kasar kocin din ya bukaci a biya shi albashinsa na shekara ɗaya wadda ya kama dala dubu talatin da shida ƙari da wato diya na dala dubu ishirin da hudu a matsayin diya wakilan maxwell kunadi dai sun bayyana da niyan wa yaransu haƙƙinsa. Ranar Talata aka sake buɗe kasuwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana karo na biyu, inda ake sa ran club club da su ainihin inganta ko kuma dai ƙarfafa gyara kilabun ɗinsu. Kasuwar dai za a kula shi ne daga karfe goma sha ɗaya da minti hamsin da tara na dare a ranar alhamis sha takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Muktara Abbas Kausa na muryar Amurka Accra Ghana. To masu sauraro muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikinsu. su. bar talakawanka a albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a bamu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka an karar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda dai aikin zanna ya gama da shi da dosbin dutsai. Shirin 'yan kasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fata To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ƙara samun haske a kan yiwuwar amfani da shaidar yin allurar rigakafin corona a turai yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takardun allurar gakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen sai da barasa gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar gakafi? prime minister birtaniya boris johnson ya gaya wa manema labarai a ranar litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar gakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye yawon bude ido da kuma karbar baki suna matukar bukatar su ga sun sake bude kasuwancinsu kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya wto ngozi okonjo iweala ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da kalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin ƙungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.